السلمي والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسلام إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka alƙawari cewa ba mun gama tufatul hukam za mu fassara lamiyatul zakat kasancewar tana tare da tufatul hukam wannan littafi na lamiyatul zaka shi ma yana magana ne kan alƙalanci amma tsarin yadda mutum zai yi alƙalanci kuma sunansa lamiyatul zaka wato lamiya shi ne kasidan da ta kare da lamu kowane ƙarshen baiti lamun lamun ya kare kamar sha biya yake fi fiqhin malikiya a fiqhin malikiya wanda ya wallafa shi shine Abul Hasan Ali bin Qasim bin Muhammad al-Maghribi wato mutumin Morocco al-Fasi mutumin Fas at-Tajibi wanda ya shahara bin Saqa al-Mutawaffa sanata 912 wato shekara ta ya rasu yanzu shekara ɗari biyar kenan da wani abu na hijira to yana cewa bismillahi rahmanir rahim wato da sunan Allah zan fara wannan littafin mai rahama mai jin kai mun sha fassara bismillah ko bismillah ma'ana sa abu bismillah shi na farawa da sunan Allah wani wani ina son a fara da bismillah don sunan Allah kuma rahman mai miyar rahama wanda rahama ta shafi kowa da kowa a duniya ko wanda ba musulmi ba rahim ne ke bance cikin rahama a lahira wanda ta shafi mumine kawai wa kana bil mu'minina rahima ta kasance mai tausaya mumine ne a lahira kowane littafi yana fara shi da bismillahir rahmanir rahim domin neman albarka da kuma koyi da littafin Allah alqur'ani ma da bismillahir rahmanir rahim aka fara shi mutumane ce, sana'i alal maula uqaddimu awwala walakin na la uti sana'an fadhul ula ta'ala kama na alaihi wa ba'dahu ala ahmad al-hadi salati alal wila wa alihi wa zawjati wa sabi thumma man talahum bi isanin ila yawmi ibtila sana'i na, alal maula ga ubangiji na uqaddimu shi nake gabatarwa awwalan da farko wato da farko zan fara yabon Allah subhanahu ta'ala kaman ka ce alhamdulillah walakin la usi sana idan ni bana iya kiyaye yabo din yanda ya dace amma abna alai kamar da Allah ya bi kansa ko ka ce walakin na sai dai la usi sana'an bana kiyaye yabon na yi shi da ya dace wa zulhula ma'abocin ɗaukaka ta'ala ya ɗaukaka kama afna alai kamar yadda ya yi bikansa, wato ba na iya yabon Allah yadda shi ya yi kansa sai dan kwatanta wa ba da ba'dahu bayansa kuma wato bayan na yabi ubangiji wa ta'ala ala ahmad alhaji salati salati salati na alalwila a jere ala ahmad ya tabbata ga annabi muhammad alhaji wanda yake mai shiryarwa wa alihi da alayensa wa zaujati da matayensa wa sabi da sahabbansa duk salati ya tabbata gare su mana daukaka ya tabbata gare su amma man talamu sannan wani sai wanda yake su kuma bi isani da ke tsatawa ila yawmin ibtila zuwa ga ranar jarrabawa ita ce ranar wato ainihin alkiyama ita ce ranar alkiyama sana'i alal maula as shi ne yabo shine alwarko bin Jami a dinga fadan kyawawan abubuwa na mutum kana siffanta shi da kyawun abubuwa kana faɗan alkhairinsa shi ne kana yabonsa ba za ka ce alal maula maula ana ana nufin ubangiji su ba hana wata amma kalmar maula tana zuwa da ma'anoni biyu maula tana zuwa da ma'anan shugaba Al-Maula tana zuwa da ma'anan abin nan majibincin al'amarin mutum almaula tana zuwa da ma'anan bawan da aka yanta almaula tana zuwa da ma'anan wanda ya yanta bawa shugaban bawa ke kalma almaula tana zuwa da ma'anan makusanci kamar yadda ubangiji ta ala ke cewa yau mala yuqni maulan an maulan shay'an wala hum yunsaru ranar kiyama ranar da makusanci da zai wadatarwa makusancinsa wani abu ba kaga alqarib kenan amma zalika bi anna allaha maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula Allah shine ubangijin wanda suka yi imani shine jibintan al'amuran maka kurai ba su da shi ba su da mai jibintan al'amuran saboda kan an ce al-maula ana ana nufin majibincin al'amuran sa shine ubangiji subhanahu wa ta'ala ce to wannan yabon ne uqaddimu awwala nake gabatarwa da farko sunan yace walakin la usi sana'an fadul wala walakin na ne domin baitin ya miƙe walakin na la'usi sana'an fahul ula in ka ce walakin la'usi sana'an fahul ula baitin zai karbi ba na sa dutse ne ba na iya yabon Allah irin yadda ya dace wato ainihin a yabe shi fahul ula ma abokin ɗaukaka nan jumla ta itirabiya domin ya cika baitin sa kawai ita fahul ula ma abokin ɗaukaka ubangiji ta ala ta ala albarkatun sa kawai ta sai kama asna alai kamar yadda ya yabo a kansa kenan walakin na la'usi sana'an kama afna alai shine maganar ka ba na iya kiyaye yabi Allah ta'ala kamar yadda shi ya yabi kansa wannan haka ya zo a hadisin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Dawud ya rawaito shi da Ibn Majah da Imam Ahmad ingantaccen hadisi manzon sa yana cewa Allahumma inni a'udhu bi baka min sakati wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la'usi sana'an alayka anta kama afnaita ala nafsi ya sa ya Allah ina neman tsari da yardanka daga fushinka da fa yana tawassuli da yardanka kai fushi da ni sannan ina neman tsarin tsarinka da ina neman tsarinka da da ainihin kubutarwanka daga hukumanka ma'ana yana tawassuli da kubutar da bai da kake karka karka mini hukuma wa a'udhu bika minka ina neman tsarinka daga azabarka to sai ce la uti sana'an bana iya kiyaye yabo alaika a gare ka an ta kai kama a sunai ta'ala nafsi kamar yadda kai bi kanka wannan hadisi ne ya sashi a wannan tsakanin muqaddima shi yadda za ka yi ubangiji ta'ala ba ka yi saka yabe shi kamar yadda yake yabon kansa ba sai dai iya kokarin ka amma za ka samu lada da kulli mujtahidin nasibu in mai kokari yana da nasarar Ya yace wa ba'da huhu inna mana bayan yabon Allah ta'ala ala ahmad alhaji salati alalmi salati na tabbata ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alhaji mai shiryarwa don Allah ta lati wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidai wannan ana nufin hadawi irshadin wa bayani wato shiriya na maka bayani ga yadda hanyar take ka tsora ka akan hanyar amma cusa maka imani kuma wannan Allah ta'ala shi yake shi ne hadayu tawfiqin wa ilhami to da ubangiji ta dace innaka la ta'di man ahbabta walakin Allah ya'di mun yasha yace wa manzo sama baka iya shiryar da wanda kai kake sai dai Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama saboda haka kenan shiriya a hannun Allah take shiriya ta zuci wanda zai saka karbi imani amma bayanin hanyar shiriya kuma manzo sama yana yi sauran annabawa na yi malamai ma wato ainihin suna yi duk masu tarbiya suna sai dai karɓan shirya ne sai Allah ya kaddara wa mutum to maza su alhadi ne alhadi ila surabillahi mutaqi mai shirya zuwa ga tafarkin Allah madaidaici salati salati abin da ake nufi da salati shine ɗaukaka Mun kai roƙi Allah yau annabi salati ka ce ƙara ɗaukaka shi kenan Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ya Allah kai wa annabi Muhammadu salati ma na ka ɗaukaka darajar sai ce alal wila alal wila akan jirantuwa alal wila za ka ce yali ina bibiya alal wila aka a daga wannan gama na salati na ita jerantuwa wani na bin wani wani na bin wani yali babu ba ba shakin sana bin shashi Ahmad da sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam ana ce masa Muhammad ana ce masa Ahmad duk ma'anar da ne eh, muhammadu abun yabo ahmadu shi ma ne yabo sai ce wa alihi da alayensa wannan baitin ya karya amma dai aka zama mashi wa alihi wa zaujati wa sabiqun maman huwa hmm. al-ali wa zaujati wa sabiqun maman shi ma kare mutum da za a gyara shi ba ma dai tun da aka ma da yake sai a bashi a wanda ya san ka'idoji kuma wani na waka zai ji wannan baitin ya karya wa alihi da alayensa alayensa su ne banu hashin da banu abdulmuttali ko banu muttali eh amma suka ce duk mabiya manzala ta sun shiga cikin salati in dai kana min sa to kai ma alayensa ne suka ce alun nabiyyi humu atba'u millatihi min al-ahajim was-sudan wal-arab law lam yakum aluhu illa aqaribahu sallal musalli ala tafi abi lahl alayensa duk masu min sa to in kace danyen sa to in kai salati kai abu lahab salati shi ko ba annabi ba ai ba musulmi ba amma za a cewa alayensa musulmai danginsa musulmai wasu zaujaji da matayensa don ya zo hadisi duk ana shigar da su a salati matayensa ko aisha da sauransu wasu sabi da sahabbansa wato su abubakar da umar da usman da aliyu da sauransu kuma man talahun sannan da waɗanda suka bi su fi ne da kyautatawa wato da kyautata imani ila yau mai dinki lahir zuwa ga ranar sakamako wanda ya bi su shi ma a masa salati saboda wancan ayin wasu sabiquna al-awwaluna من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان هذا رضي الله عنهم ورضوا عنه وذاك wanda suka riga shiga musulunci da muhajirun da ansar da wanda suka bi su cikin kadawa kaga wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmi dini kenan har zuwa ranar ranan sakamako to kowane musulmi ma sai shiga cikin wannan salati ne abin nan bila yau mai libtila ke yau mai libtila yau mai libtila ranar jaraba sau da ranar kyama akwai jarabawa ne wata rana ce ta masifa ta wahala ranar da za a bankaɗo ayyukan mutum a nuna masa rana ce wanda take da tsanani imaninka kawai zai kubutar da kai don gida kamar fadin Allah ta'ala yi kuna bin nazari wa ya kafuna yau kana sharruhu mustaqira yuquna bin nazari mu'mina suna cika alƙawarin da suka yi wa Allah na baka wa yakhafuna suna tsoron yawman wani kana sharruhu mustaqira wanda sharrin sa mai tsauri ne saboda haka suna tsoron wannan yini haka nan inna nakhafu min rabbina yawman abusan amtarira muna tsoron wata rana mai tsauri fuska mai tsananin wahala ranar alkiyama daga wajen ya fi ranar alkiyama da mutum kai ki yayi wannan wato rana din ka yi adalci ka bi Allah ka bi manzo Allah ka sama saboda wannan ranar da ka zo in ka zo ba za ka zo maka da dadi ba ba za ka zo maka da kyau ba in ba ka bi Allah subhanahu wata'ala bayan wannan wa ba'du wa ba'du faman fi dini faqiha mushtaban مراد به خير ولرشد أهلا وآكامه جنات فذو قدة فيها إن اقتضى إن اقتضى أعلى الناس قدرا ومنزلا يذل بذل الله منفردا يرى على منبر من نوره الحب يشتلى وبعد باين وتباين بطملا ده لا دخل على هو بعد هذا كيش وبعد bayan nan ke sa aka masa zamma ko ba a faɗi mu bakun ilaihi din ba a fi a faɗe shi kaga ce wa ba'du bayan nan bayan basmala ma'ana bayan bismillahi da ya alittafi da kuma hamdala ne alhamdulillahi wannan yabon da yau Allah ta'ala wa sal'ala da kuma salatin da yau manzon Allah sallallahu bayan duka wa'annan zai shiga cikin magana kuma fi dini ko fiha mushtarak wannan tsari ne na hudu ba ko na lacca ko wani karatu a maimakon ka shiga kai tsaye ko ka yi wata muƙaddima sai ka ce wa ba'adu ko amma ba'adu zuma nan sa ne in ka ce amma ba'adu to yanzu ka shiga maganar da kake so kai amma sauran duka muƙaddima ne domin ka jawo hankalin mutane ki zuwa gare ka in ce wa qad alima da hayyul yamanuna annani idza qultu amma ba'adu anni khadibuha kabilan yaman sun san nake amma babu ko hudu ba zan yi ta wani kawai kawai laraba suke tsari ne na magana inda za ka zo daga farko ka zo ka fara maganan ka kawai ko wani bai ji abin da ka faɗa na farko farko amma ka mukaddima ka ce to bayan haka kaza da kaza da kaza da kaza mun bayyana ah, faman fi dini fuqiha faman fuqiha duk wanda aka fahimtar da shi fi dini a addini wato wanda Allah ya sa ya fahimci addini ya zama yana da ilimi na addini Mustaban abun zaɓa ne duk wanda Allah ya fahimtar da shi addini musulunci ya zaɓe shi wannan muradun bihi khairu an nufi alkhairi da shi wadda rushe da uhila ƙila sannan an cancantar da shi da rushe daga shari'a duk wanda aka ba shi ilimi na shari'a ilimin addini musulunci ya fahimci addini wannan Allah yana nufinsa da alkhairi kuma ya cancanci ya zama kan shirya don ba a samun shirya sai an fahimci addinin musulunci wannan kaman hadisin manzo sallallahu alaihi da ke cewa man yurid Allahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah yake nufinsa da alkhairi to zai fahimci da shi addini saka duk wanda yana kokarin fahimtar addini to Allah ya nufe shi da alkhairi akwai alkhairi a tare da shi kuma ba zai zama ɗaya da wanda shi ba ruwansa da kokarin fahimtar addini duk wanda yake zuwa makaranta da wanda ba zuwa su ma ba ɗaya ba ne halatta ta ga wancan cikin rudani da imuwa yake da rikicewan al'amura ya kasa warware su amma wanda yake kokarin fahimtar addini ina zuwa inda za a ce Allah ya ce annabi ya ce to za ga akwai kintsuwa akwai nitsuwa a cikin al'amuransa ba kamar wancan wanda zai shiga rudani ba so da aka duk wanda aka fuskiha mana fuskima aka fahimtar da shi a addini to mustaban ai muhtarun abun zabe ne Allah ya zabe shi kuwa shi tabakun kuma ala alaikun fi dini min har Allah shi ya zabe ku ya sanya maka kunci a ku so da aka duk wanda kaga ya yana kokarin fahimta addini to shine shiryayye kuma shine zabe kuma shi barazana ne ga shedan idan zai iya yanzu ne galba kan mutum amma in kana da ilimin addinin musulunci kafi karfinka da suka ce fa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu ala shaytani min alfi abi wato malami guda daya wanda ya fahimci addini yake da tsantseni to ya fi mutum dubu masu ibada barazana a wajen shaidan. yanzu zai kalmace mutum dubu ko kwana kiyamul laili suke suna wurin abu yanzu zai gama da su ya kauda su daga tafarki madaidaici amma da ya samu ilimi na addinin shekan ya fi karfin shekan ya dinga kokowa da shi kenan ya kasa ka da shi sai dai dan abin da ba za a rasa ba ka kaga ya fi mutum dubu masu ibada mana ce wa muhu Jallas fa zu qutatin biha in isata ala an-nas kadran wa manzila wa muhu hukunce hukuncen addinin musulunci jallat sun girmama sun ɗaukaka fa zo kusatin biha ma'abokin shugabanci da waɗannan dole aka ba shi jagoranci na wasu hukunce-hukunce na addini ko wasu matsayoyi na addini ba hukuma ba a kan daga hukuma ne ai aka bashi wani shugabanci a addinance wannan mutumin inir sada idan yayi adalci a shi shine mafi daukakan mutane kadaran wajen daraja wa manzila da matsayi a cikin shugaba ne a addini sannan kuma kai adami ne ba ba wanda ya fi ka daraja hmm. Allah ta ce inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa annabi Ibrahim ya kasance shugaba ne adami mai yi wa Allah ta'ala da'a saboda annabi Ibrahim ya samu ɗaukaka saboda me shugaba ne a addini sannan kuma yana adalci a cikin hukuncin sa shine ma'anan ummatan qanitan lillahi hanifa wala yakun min shirki saboda haka duk wanda Allah ya ce ya nada shi shugaba na addini kuma ya tsaya yi adalci wannan yana da daraja wajen Allah subhanahu wataala wato shine imamun adilun ke ya ce ba sai faɗi wasu darajojinsa ya ce yuzallu bi zillillahi munfaridan yura ala minbarin min nurihi al-hubbu yushal yuzallu ana ainihin yi masa inuwa bi zillillahi da inuwan ubangiji subhanahu wataala munfaridan shi kadai yura ana ganinsa ala mimbarin akan mimbari ranar alkiyama wanda alhubbu soyayya yushtala ana hango shi min nuri daga haskensa wato abu na farko zai zama yana cikin inuwan al'arshi ranar alkiyama shi wanda aka ba shi shugaban da ya adalci na biyu kuma za a tsora shi akan mimbari ya dinga haskakawa a kajar kama ana nuna shi wannan ne wane dan wane wanda aka ba shi shugabanci kuma ya adalci akwai hadisai guda biyu hadisi na farko hadisin bukhari da muslim sab'atun yuzilluhum Allah yawma la zilla illa zillu mutum bakwai Allah yana musu inuwa ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwan na farko shine imamun adilun shugaba adali cikin duk inda Allah baka shugabanci ka zama mai adali ka zama adali mai adalci za ka shiga cikin inuwan al'arshi ranar aljiya za maka gata Eh, daban kake Allah ya baka daman kai zalunci ka samu karfin yin zalunci amma baka yi ba ka ji tsoron Allah ko za ka zama daidai da wanda shi bai samu daman ba ma ballanta na yi zalunci ku ce a dauka ka kana cikin inuwa duk zafin ranar da ake ranar alkiyama saboda shugabanci hadari ne amma in ka rike shi kai adalci kuma to ranar alkiyama kuma za a daraja ka za a dauka ka sannan sai hadisin al-muqsituna ala manabira min nurin an yaminir rahmani wa tilka ilayhi yamin alladhina ya'diluna fi hukmin wa ahlihim wa ma walu masu adalci ana kiyama za su wasu akan minbari ta daman ubangiji subhanahu wataala a daraja su a girmama su saboda mai saboda suna adalci a iyalansu da shugabancinsu da duk abin da suka gidinsa suna yin adalci da su daban suke kuma ranar alkiyama ko da haka duk wanda aka ba shi shugabanci ko na alƙalanci ko na gari ko ni abu kirke shi da addini ya sa addini a ciki sai adalci ranar kiyama Allah zai daukaka zai ɗaukaka darajar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kuma da yake laha qutatun sittun qada'un mazalimu wa raddun shurqatun مصر jarah وأعظمها قدرا وأقمد منظرا قضاء النعم إن أم قاب على قلع إيه لها خطر وتوكنت كنتنا شريعة suna da shugabanci sittin guda shida wato bangare-bangare wannan yana rike da wannan bangaren wannan yana rike da wannan bangaren shi duk inda za a ce ana hukunta mutane ake ga wani nan shi hukunta mutane ke in sun yi laifi ko yana hana su yin laifi wata bangarori guda shida ne na farko akwai Ko kuɗaɗin ana nan ana nufin wilaya jan kuɗa shi tsari akwai tsawabun alƙalanci inda babu alƙalanci da mutane sun shiga ko sai zalunci wani kuma ya kwana lafiya to sai aka ce akwai kotun. duk yadda kotun ta lalace dai akwai masu tsoron da to da ka ana rage zalunci da sababin wannan to akwai alqaba shine alƙalanci to alƙali babban mutum ne a cikin al'umma yana hana zalunci yana ba yana mayarwa mai haƙƙi haƙƙi yana kwace haƙƙi daga wajen wanda bai da haƙƙi yana kawo zaman lafiya saboda ko haka kawai ma tsoron sama da ake kawai shikenan za a zauna lafiya amma kace kusa kusa babu alƙalancin ba za a zauna lafiya ba masu laifi ya za a yi da su ba inda za a yi sai dai an maka laifi kai karama da kanka sai an fi karfin ka ba a za ka iya kwace haƙƙin ka sai ce mazalim da kuma mazalim mazalim shine kaman a ce kotun ɗaukaka tsara ka je kotu sai aka maka hukunci ba na adalci ba kana ganin an zalunce ka sai ka tafi kotun gaba in ka je kotun gaba za a bincika a gani lalle in an ga za a duncan ga aka yi sai a mayar maka da haɗe a ka kenan bayan kotun farko kuma ana buƙatar wata kotu da take sama da wannan saboda kada wannan alƙalin ya yi hukuncin ba daidai ba ko dai a bisa kuskure ya yi hukuncin ba daidai ba ko in ta na gaba za su gyara hukuncin ko kuma ya zama da son rai ya yi hukuncin ba daidai ba ga mai haƙƙi nan bai bashi ba sai kuma kana ga an zalunce ka sai ka tafi kotu gaba sai ka tafi appeal board kotun ɗaukaka ƙara shikenan sai ka je a sake bincikawa amma shaidun dai su ne za a duba tsarin ya aka yi hukunci a wannan hukuncin ba daidai ba ne kaza ne daidai sai a gyara kuma daidai ne a tabbatar da cewa daidai ne ga idan wannan ya san in yi hukunci ma ba daidai ba ana iya ɗaukaka ƙara a je a sake hukuncin to zai ƙoƙari ya daidai da cewa irin yadda kotuna suka lalace wani ko ya san ba daidai ba zai ya ce abin da ya ci ko inda yin an je can aka warware ma ba za ta yi dawo da abin da ya karɓan nan ba ya riga ya ci sau da ka sai an sa tsoron Allah a ciki za a samu mazalim shi inda wanda yake kukan an zalunce shi a kotun farko a kota kotu da zai je ya yi kukan kai karansa don a kwato masa hakkin biyu na uku wa Tukun da shugabanci na kasuwa kun san kasuwa akwai rikici a cikinta kuma ana zalunci a ana albush ba da tsoho da sabo a matsayar a matsayin sabo mai kyau da mara kyau a sayar a matsayin mai kyau original da ɗan jago a sayar a matsayin original haka dai sai a sa wani mai shugabanci a kasuwan wanda zai hana irin na ba ko ya aibi da sauransu sarkin kasuwa zai yi in bai zai ba kuma a sa akwai kotunan kasuwa sau da kare ya zama akwai masu kula kar a yi albush maza su ya shiga kasuwa ya sa hannunsa a wani dawo ya ji sanyi na gari ne ya ce wannan ba ya aka yi kasan ne ya zama da sanyi ya ce a tace a sabatu sama ruwan sama ne ya dan jirata to wanda ruwan ya jika ka kashi a sama mai in mutum ya zo ya gari amma sai an auna masan ya ji ya samu garin a jiki irin wannan musamman masu kula da kasuwanci masu kula da litar mai a gidajen mai daidai ake ba wa masu shan mai ko ba daidai ba domin kar a zalunce su bibiyar kenan ko su ji tsoron Allah su dinga aiki yadda ya dace da sauran duk abubuwa da cikin kasuwa a dinga zagayawa masu nama masu dankali masu doya masu sosai da atamfa da duk abubuwa da ake sayarwa a kasuwa a dinga bincikawa daidai ne daidai ake auna yadin nan ko da ga inda za a bibi wannan to tun farko ma an katse zaluncin kafin a je kotu ma an rarrage ya zama akwai irin wannan kaga ba bayan yan kasuwa kawai su yi ta me su yi ta yin abin da suka ga dama ya kamata ana bibiyar amma mu ba kasuwa kan sai dai ka ji tsoron Allah ba ba mai zuwa shagon ka ga itacen da kake auna yadi da shi ya ce ta inci talatin da shida ko bai cika ba arba'in da biyar ne ko ba mai duba sai dai yan mai ne dai ake zuwa ana duba su a gidajen ya kamata akwai irin wannan da masu algush ana tsoho da sabo waraddun da mai da da mai da hukunci a can sama wato shine supreme court kenan idan ka je ka kai kara rabunan aka maka hukunci ka sake appeal aka ce a'a wancan din daidai aka yi kakwa kana ga ba daidai ba ana iya tafiya sama ko kuma an canja hukuncin an ce wancan ba daidai ba kai ko ba kai karo kana iya tafiya ko kotun Allah ita ke a duk abin da suke duba alƙalai sun yi kuskure ko ba su yi ba kawai wannan alƙalin ya yi kuskure a hukuncin nan kaza ta ah, yi ba daidai ne hukuncin ta shi kenan duk kar a bar wata kofa da yi wanda za a za a ce an zalunci mutum wato wani abu da saudiya suke idan mutum ya laifi na hukuncin kisa to ba za a je kawai kotun farko sai a je kawai an yanke masa hukuncin kisa ko an yi a kotu na biyu in bai da kuɗin da zai ɗauki lauya gwamnati sai ka ɗauka masa lauya in an yi a kotun farko sai a ce to kana da daman ka ɗauka kasara yi bani da kuɗin da zan ɗauki lauya sai a ce to an ɗauka maka sai a tafi kotu na biyu a je can ma a yi shari'a in an tabbatar da haka to yaya ta za ka yi ɗauka kasara ka ga dai mutum da aka yanke hukunci kisa ka yi zai dauka ka kara ko zai dan kara dan samun numfashi na dan lokaci dan surara ko ya san ma kashe shi za a dai ko kwana ya kara dai zai zo? ba ga zai nema to baka da ƙarfi ya shi kenan ya dauka masa lauya a biya nauyan ya bi har supreme court kotun Allah ita a je to a can ne ba in ko in aka duba aka ga duk shiryoyin nan da na farko zuwa yanzu ɗaya ne abu ne mai abin nan daidai aka yi sai a zakar a zartar mata da hukuncin kisa wannan duka don a hana zalunci ga wannan kotunan suna da suna da amfani inda ake mai da hukunci gaba ɗaya shine warar ba a samu kuma a samu shugabancin wannan wuri sannan shurtatun ana cewa yan sanda shugabancin yan sanda amma da dogarai ake cewa dogari don za sarki ne alƙali dogarai ana na nufin masu kamo masu laifi in ka kawo ƙarawa zai kamo shi sai da yan sanda sai da dogarai sai da sojoji ko da a samu jami'ai na gwamnati masu kamo mutane in babu su to kaga in ba wannan shi kuma abin nan din bai zai ba hukuncin ma to in alƙali ya shari'a wa zai zartar ma tukunna in an ci a kulle shi wa zai je kulle a je a kamo shi wa zai kamo shi yan sanda ne za su kamo shi to shi ma wannan shugabanci yana da kyau a ce ai na police inspector general kenan ko kuma kan ne cb na jaha ko aig na yanki na wani zone to kaga wannan shi ma duka don a zauna lafiya a hana zalunci a bayan a bayan kasa to shi ma na akwai sa kafin al'umma ta zauna lafiya sannan sai misrun shugaba na gari shine sarkin gari kenan sarki to da dai sarakunan su ne zalla sarki da babban gari da karamin gari har zaga akwai shugaban kasa akwai gwamna akwai ciyaman da sauransu akwai mai unguwa waye waye duka dai wayannan su ma akwai wanda suke taka wajen a zauna lafiya tunda akwai shugabanci wani ba sai ya zo kotu ba ma a nan za a karkare sai an kai wa sarki kawai ya yi hukunci ko mai unguwa in ya gagara sai ya tafi kotu yan sanda ma suna sulhu in sulhu ya gagara ne sai aka yi a kai kotu to kaga dole a samu shugabanci na gari to sai ce in jala ya bayyana wayannan mukamai guda uku alƙali na na kotun farko sannan alƙali na kotun ɗaukaka ƙara shugaba na kasuwa alƙalin kotun koli kotun Allah ya isa kenan shugaba na 'yan sanda da shugaba na gari in an yi ba an kewaye duk abubuwan ne domin ne a zauna lafiya ko ta ina akwai shugabanci akwai matakai na tsaro domin kada zai ya zalunci amuru ko kalu ya bugi khalid duka ba ha'inci ba zalunci sai ce wa ha kataran mafi girman su daraja wa akmalu manzaran mafi cikan manzaran magana wanda ake ta ido a kansa qabaun shine alƙalanci ba ga ganin yan shari'a in an yi zaɓe ya tafi kotu kotu ne take hukunci na karshe duk ido ya koma kan kotu ko ya tabbatar da shi ci gwamna ko shi ci shugaban kasa nan je nan a tafi na gaba daga nan a tafi har a je kotun Allah ya isa Duk kallo ya koma sama kallo ya koma wajen alƙalai to shi aka fi zura wa ido amma sauran shugabancin wani yana taiba ba ba a san ma me yake yi ba ba san ma me yake yi ba alhali yana yi kuma sai ce na'am yana samun daraja shi alƙali amma in umma in aka shugabantar da tsadin shi alƙalin ala'ula akan ɗaukaka wato wa akmalu manzaran qaba'un alqalanti shine yafi matsayi amma na'am haka ne in umma in aka shugabantar da qabin alqali alal ula abi bisa wato in alkalin yana zaman kansa ba a masa shishigi a cikin shari'a amma in gwamna zai bashi umarni ya ce kai wannan ka bawa ne gaskiya shugaban kasa zai bashi umarni ya ce wani za ka bawa gaskiya kar ka bawa wani to kaga daga nan an samu matsala darajar ya faɗi ne. maimakon a bar kotunan su yi aikin su su ba mai gaskiya gaskiya su hana mara gaskiya gaskiya a kwace mai haƙƙi haƙƙinsa to idan yin akwai wasu a sama da da suke sa musu ido za a ce kai kaza ka bar kaza ka zo da zalunci zai shi Allah ya ji kan baba Buhari shi ba ya sa baki a kotu kotu ta yi aikin da in ma ba su daidai ba su suka yi zalunci shi ne bai sa bakin ta ba amma galibin gabanni ba haka ne. za ga a ah, kai kana da wani matsayi a wurin zaka dauka wai zai baka wata kariya ba ruwan sa sai dai ku bata kai zaluncin ka ka gudu daga baya ka dawo ba ruwan sa a ji a maka hukunci Allah ji kan sai gafarta maka amma samun irin wannan yana da wani galibi su suke cewa a yi kaza su na saman su suke tsara yadda za a yi shari'a kawai shi alƙali bi yake yi to kaga in irin wannan ne to ai alƙali bai da fawa ya zama in umma qabin ala an yadda shi ne kawai yi hukuncinsa wani shugaba bare zai fasa baki ba kai yana hukunta shugaba ma a galiba iya rusa zaɓen shugaban ƙasa ne ina iya rusawa sai hukunce ta ah, wannan zaben ba daidai bane ya rusa shi kuma dole shugaban ƙasa ya sauka sai dai a sake wani zaɓe. to in ya zama ne a kowani a sama da shi zai iya yin wannan ko me sa masa baki ya masa katsalandan ba zai iya ba Ka kaga alƙalai matsayin su fa babba ne ba don karɓar cin hajji da rashawa ba amma da yawa an kawo mutum biliyan ɗaya ya ji yi tsari canja abin ba biliyan da yana ga yayin kwana da talauci har abada amma ba lalle ba ne eh, in Allah ya kwashe mata albarka ba wani da lokaci kawai cikin nan. wala kidi ma ka kaje ka dinga sai kadarorin da baraka iya sai da su ba shikenan ka dawo talaka sai baka mori baka mori ko ba ka je ka barnata su kawai a neme su a rasa kaga akwai akwai toshewar basira da Allah yake yi wa masu kuɗi Allah yana kai musu hukuma ke eh, ga kuɗin kana da shi dukiyan sai jarrabe ka kaje ka sai wannan ka ajiye ka sai sai ka dawo baka da tsaba a hannunka ba kashi ga abin sai ya bara ka iya sai da kadaran nan ba kai ta shan wahala da kai da talaka ku zama ba ku da bambanci ba ku da bambanci dan abin da ya rage a hannunka kana kai kake ji to kai jarin ka ma ya karye sai ka ce da kadarin nan kuma a'a ai kadara ba a sai da ita sai ai wannan sai in masifa ce ta sauka ai za a ce ma yanzu ya talauce yana ta sai da kadarorin sa sai maka sai ka rayu a cikin wahala kuma Allah ya baka wadata wannan hukuma ne Allah yake wa masu kuɗi irin wannan to saboda haka kar ka damu da wani abun duniya kai gaskiya albarka ake nema kawai abin da ka samu Allah ya masa albarka ko kaɗan ne ya ka ji daɗinsa in Allah bai masa albarka ba kuma komi yawansa ba za ka ji daɗinsa ba wahala kawai za ka sha sai ce walakin hazari ya aliman bi shi'atin a waqahu wa'ru wa'adilin kunta mubtala fa amma al-hadith al-qadiyayn wa thalibin وقول رسول الله يحيى مغللا وقوله في ذنب بلا مدية وأع كأجونا بيت بلا كريم يد الجن في من جار تكفيل تعدلا ويروى بتفضيل فتون وبضة وبود بمن أجار إياك والبلا يجي ولكن هذاري يجي كب كي كب كب شيني هذاري ولكن سيدي هذاري كي كب كب القالنج يا عليما بشرعتي يا وند يسن شريعه kai kabba kabba kada ka zo kana neman alƙalanci akwai hadari a ciki tawaqahu ka kiyaye shi shine ma'anar tawaqahu yani ij'al bainaka wa bainahu wiqaya ka sa kariya ka da alƙalanci to akwai hadari a cikin sa sai dai in ta kama dole bayan da ka iya wa haruf ka gudu in ka ce za a naɗa ka alƙali za ka ake yiwu malamin na ce za a naɗa shi alƙali sai gudu ya bar gari wani ma sai ya haukan gangan ga inda wasu abubuwa a ɗauka ma hukaci ne sai naɗa alƙalin sai da wahayyacin sa kama yanzu ma ka ce <laughs> ana neman alƙalai awa an dinga kawo ne takardu kenan dinga kawo sai an yi kamun kafa ma kafi ana da alƙali sai ka dinga bin kafa a taimaka maka a taimaka maka amma mutane da gudun alƙalancin suke shine nan waharu ka guje shi tawassahu waharu ka kiyaye shi ka guje shi Sai ya zama dole kayan da ka iya sai ce wa adil kai adalci in kunta mubtala in ka kasance abun jarrabawa da alƙalanci in Allah ya jarrabe ka kuma to sai kai adalci amma in Allah ya jarrabe ka kai adalcin kuma to za ka samu ɗaukaka ranar biyar ai shi shugabanci mai gudun sa galibin haka ba shi zai zama adali amma wanda zai ta yin sa yana son sai an ba da kyau an ya wannan akwai ayin tambaya shi yasa yazo a hadisi inna la nuwalli hadha al-amra man talabahu aw ta'a ilayhi wanzan sun haiti ba ma ba da shugabanci ga wanda ya nema ko ya ta wani kokari sai an bashi kana ta nema kana ta kashe kuɗi sai an baka akwai hadari a amma wanda aka jarrabe shi sai tawakkali ga Allah ba mai da hukam ai ya faɗa yi wannan littafin ne da Allah ya jarrabe shi da alƙalanci ko ce abin nan abin nan menene yake cewa ne farkon baiti ne Hmm? buritu bil qababa wa zaka anni wa zaka lamma an buritu bil qababa da shababi marra anni wa qaba yace wa zaka yayi sabin ne lamma an buritu bil qaba yayin da aka jarrabe ni da alƙalanci nan kuruciya na ta shuɗe ko da ka yake na alƙalanci jarraba ne jarraba ne in aka ce dole sai kai ba da kai amma fa ka ji tsoron Allah shine ma'anan wa'adin kai adalci in kunta mubtala idan ka kasance wato ainihin abun jarrabawa da alƙalanci Allah ya jarrabe ka kenan don da aka ba alƙalanci Allah ya jarrabe shi domin kai adalcin kuma sai ya zama me ya zama alheri kai gaskiya a cikin bakin hanci da rashawa kwata-kwata ba sani ba sabo duk wanda bai da gaskiya kawai bai da gaskiya Me gaskiya yana da gaskiya sai ce wannan kalman hazari nan ma'anansa ihzar ne ismu fi lil amri ne ismu fi al-amr hazari suna ne ne. yana da ma'anar fi'ili amma ba ta wan alama suna hazari ma'anansa ihzar irin suna tsari ma'anansa inzil to zaka hazari ihzar tiyaye sai ce ta'ammal hadith al-qadi wa thalithin ka lura da hadisin alƙali guda biyu wa salifin da uku da na uku wa qaular rasulullah da faɗan manzon Allah ya haya zai rayu shi alƙalin muqallala abu wa uku ukuri abun taurewa hadisin alƙalai guda biyu da na uku mu shine wanda muka karanta wancan satin ko wanda manzon sa yake cewa alqubabu salatatun alƙalai guda uku ne qadin fil jannati wa ithnani fil nar alƙali ɗaya a aljanna biyu kuma ‘yan wuta wani alƙali ne ɗan aljanna man arafal haƙa wa ƙaba biyu wanda ya san gaskiya kuma ya hukunci da gaskiya shi nan. wannan ɗan aljanna ne Ka ga ta yin ta san alƙalancin kuma ka hukunci da gaskiya to duk abin da ake tsoron kuma babu shi aljanna za ka tafi to sai na biyu alƙalai guda biyun kuma man arafal haƙa wa jara fil wanda ya san gaskiya ya yi zalunci wajen hukunci fa huwa finnari yana wuta da kuma man qaba ala jahlin wanda bai bai da ma ilimin ya je hukuncin akan jahilci to shi ma fa wa finnar yana cikin wuta idan idan baka iya alƙalancin ba za ka da kai in baka yi karatu ba kar ka zama alƙali in ka iya in ba haka ba duk hukunce hukuncen da kai akan jahilci to wuta za ka tafi ko daidai kai kai ka san daidai din ba ba a yi wa Allah shi shigi balle tana in baka yi daidai ba haka nan kuma idan ka san hukunci din kuma ka ji tsoron Allah ka yi adalci yasa ba a sa mutum alƙali sai an tabbatar da adalcin ko shaida ma sai adali yake yi shaida ballantana alƙali to ka duk wanda ba adali bane baya alƙalanci to in ko yaje je je zai alƙalanci to ya kai kan kansa zuwa ga wutar jahannama da jahili da azzalimi ba sa alƙalanci sai mai ilimi da adali mai ilimi adali shi ke alƙalanci sai ce wa kaular rasulullah da faɗan manzo sama ya haya zai rayu mukallala wato abun yi wa hukunci abun abu hukumi shine hada hannayen mutum da wuyansa a daure sai ta ranar alkiyama haka ya zo a hadisi ne duk mutum da Allah ya ba shi shugaba min rajulin yali amra asharatin min ummati illa a tayyum alkiyamati maqlulan yadahu ila unuqihi hatta yakuffuhu wa adluhu aw yubiquhu aw yubiquhu jawruhu babu wasu mutane guda babu wasu babu wani mutum da zai shugabanci mutum goma ba ce ya zo ranar kiyama yana tsaure a tsaure hannayensa da wuyansa adalcin sai kunce shi ko zaluncin sai halakar da shi hadisi dai sinadin sa ba'ifi babu ya rawaito shi a sharhu sunna kuma amal ma rawaito shi to da haka kenan idan mutum ya zo za a daure shi adalcin sa ne kawai ke iya kunce shi ba ka ba za a jefa shi a wutar jahannama ga mutum ya kiyaye ji tsoron Allah sannan sai yace wa qawluhu fi zabhin bila mudiyati wa a yatul jinni fi man jara tafsiri kadila wa qawluhu da fadin sa fi zabhin cikin yanka bila mudiyati ba tare da wuka ba mudiya shine wuka wa ayatul jinni da kuma ayan suratul jinni fi man jara cikin wanda ya zalunci takfita ita ne kadila don kai adalci kai alƙali wato faɗi mazan suna cewa fi zabin a sha'anin yanka bila budiyatin ba tare da wuka ba mun karanta hadisi wancan sati man ila qabiyan faqad qubiya bi ghairi fikki duk wanda aka sanya shi alkali to an yanka shi ba tare da wuka ba ma'ana ya halaka kawai abin da zai kubutar da shi ya zama ya san shari'a kuma ya yi adalci amma in ba ka ba an yanka shi ba tare da ba tare da wuka ba wannan hadisin ne yake ishara zuwa gare shi sannan wa ayatul jinni da ayan suratul jinni fi man jara cikin wanda ya zalunci ne ma'anan jara jauru shi ne zalunci da takfita ita li ta la kai adai ita ce wa Amma qasituna fa kanu li jahannama hadawa wato su masu masu zalunci to sun kasance kirare ne na wutar jahannama wa ammal qasituna fa kanu li jahannama ba kune azzalumai to su kira da mutan jahannama saboda haka duk alƙali azzalumi illazin fi hukuncin sa bai sani cewa shi kirare ne na wutar jahannan. wannan kawai ya isa kai adalci don karka zama dan wuta karka zama dan wuta sai ce wa yurwa bi tafsirin utuwun wa bubbatun wa bu'd wa ba'dun shuku wa budun ya kamata biman qajjaa biman qajjara iyyaka wadbina wa yurwa ana ruwaitowa bi tafsiri da ismu tafsiri kutun wato kutun ma'anarsa mai girman kai mai taurin kai wa bukbatun da kuma ƙi wa budun da nisanta biman kajjara ga wanda ya zalunci a hukuncinsa iyaka ka din wal fila da bala'i kaka jefa kanka a cikin halaka wayarwa ana ruwaito utun kalman utun bi tafdiri da ismu tafdiri ya ce a ata wato a tan nasi yawmal qiyamati man jara ummata muhammad wato sai ne wanda ba su inganta ba yake wanda ya fi kowa turin kai da girman kai ranar kiyama shine wanda ya zalunci al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da girman kai kuma dama wutar jahannama zai tafi amma isnadin hadisin zai inganta ba to haka nan wabu wabu da kuma bugwa shine ki to shi kuma abhabun nasi kenan أبغض الناس يوم القيامة إمام جائر ما في إن wanda wanda Allah ya fi kira na alkiyama shine shugaba azzalimi alqali azzalimi shi ma isnadin sa wato ainihin ba'ifi sai kuma wa bu'dun da nisanta ab'adun nasi an rahmatillahi jina man jara ummata muhammad wanda ya fi nisanta ramar Allah wanda zalunci al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk hadisan ba ifai ne amma dai yana nuna hadarin wato ainihin alƙalanci a bisa zalunci wanda ya zama azzalumi to zai zama wato wanda ya koyi Allah ta'ala ya fi ki wanda zai shiga wuta wanda ya nisanci kamar Allah subhanahu wa ta'ala tunda an ce wuta zai tafi a biya ɗauki wa'innan manomi. ya ɗauki wa'innan manomi. wai ruwa bi tafdili ma'ana bit bi tafdili wanda ya san nahu ya san ismu tawhid in an ce da sai a ce abadu mafi ni za ke nan abadu azamu karuma akramu to ismu tawhid ala gani akala ana gina shi ga sulabi wato sulabi in ba gare da ashaddu zuhuban ashaddu kaza in ba sulabi wani wasu kuma min zi salatin surrifa qabili min tamma ghairi zintifa وغير ذي وجه يباهي أشهلا وغير ذلك سبيلا فعلا شرطي قد أبقى كافين كجير اسم التوحيد كتي فلان أفضل من فلان وكما كي اسم التعجب ما أعظمه ده ثوران وانا شيني كرشن وانا مقدمة إن شاء الله ودوكم هذا وكاتم الزوء هذا مشغاء وصلينا فرقه وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته